Wai ya rubuta tsadi a lalma hauwa ma. Ayi ba ka kore ku ma alama ma 'yan kudu hukumun wato lef ƙasijin dokun fadin da ku a muryar yaje. Wa ma a lalka fi jo na kun lawala. Min haraji ni ke da an faɗa la. Wata gama a su ajiye tashe do ma. Ɗan yunƙyin in ne za a fi kalima. وسائل التعجيز ممن قمضا وسائل التعجيز ممن قضى يملى له في كل شيء بالقضاء إلا ادعاء أخوت أو دلاكي أو نسب أو دم أو إتكي ثم على ذا القول ليس يلتفت بما يقال بعد تعجيز الثبات ya shigo cikin bayani akan takardar da alkali zai aika wani alkali iri ne kai kai karan mutum da kai karan mutum kana da hujjojin ka rubutattu shaidannin ka suna cikin wannan takarda takarda ta rufe a jiko da ka ɗauko takardar gara ta ce wani wuri wani wuri kuma ya dole wani wuri ya kici wani wuri ya gunci ko da ka buɗe takarda an ka sami irin waɗannan sifofin to ɗaya daga cikin irin wannan sifofin ya za a yi shi na ce wani rubutul qadi alƙali shi na tabbatar suwa alal a akan abin da goge abin da goge alƙali shi ne dika rubuci da ka ce ni wani wani na ya ta ko dubu sai kasance babu ishirin dubu da wani da wani su ashirin ka ga galle haƙiƙa na inda goge akwai wani abin da a gaban ga amma ni na na hmm. san ko na na ba to shi na ce wai zutul qadi allah mahawi nan ke da goge waye cire waye ko dade waye ko takarda gunci ta yi ko kecewa ta yi ba a gane hakika ne abin abubuwan ba to na sai shi alkali shi kire shi da nu in shi aka ce mai isbati sai shi samo shi don shi da Allah ku taho ku gani wani ke da kuna na an ka rubuta wani gaba gare ku kaza gudana ya ce gaba gare mu ni kun ka sani lallai hakika wani shiru wa takarda kina da ne dubu ishirin na ga dubu wancan ta bayyana ashe ishirin na a can gaba ko domin nan gaba ta gwada musu takarda ba in ya kasance musu bayan musu na gwada musu takarda a ce ku zuwa gani me shi ka ku ko ga wani ko an kai ce a lallai hakika ta ce na dubu ishirin na a rubuce wannan to kaga wani zatul qadi alƙali na cewa alal mahawi akan abin da kasance wato ya gobe. amma a shi ba da abin da kama da gogewa kamar tsarewa ko cirewa shi na tabbatar da abin sama abin da an rubuce alama kalima akan abin da tsira wanda bai lalace ba to inda rubuta ma alƙalin da zai aika ma kila na Kano shi hukunci cikin tahe takarda don ga takarda ta mai ƙara. sai ce to takardar ga ta wani ta goggoge amma na kire shi dinnu na tabbatar da farkon mahau ga abin da farkon mahau buri kaza in ka diba daidai wuri kaza inda aka ce kaza bakin nan gogewa ta fara inda gogewa ta kare daidai inda aka ce kaza an ce kaza nan gogewa ta kare kuma sannan na samu shaidannu sun tabbata ne abinda a cikin abin nan shi a ba ce ba shi ka cika da kai ne ba ka samu shaida to shi na ce wani rubutun kaji alkali na tabbatar suwa ala zama <clears throat> mahawi akan abin da gogewa ma a shi ba hutu da kama da shi suna tabbatar da a dalmar rubutu alama ta lima akan abin da ce ya to ya kare da wannan matsala ya ce wa inda ma ya kudu kadin wadda lifta jiro wannan ba ga wacce matsala ba ya komo ga sauran masu ha'ido ka za'i sauran a matsaloli na hukunci ya ce wa ya kudu kadin fa wa inda ma ya kudu hukumin wa inda ma lokacin da hukumin hukuncin yankudu ya zartu wadanda an ka nemi tajidu ko rubuta hukuncin nan A fa ko amrun ka rubuta wannan hukuncin al'amari na ji wanda ke waje ba duk lokacin da alƙali kare hukunci mai ƙara ko wanda aka ƙara ce ina son zan kai ɗaya ka rubuta min hukuncin da an kai mini an yanke hukunci a kai na an ba rashin gaskiya amma ina son a rubuta min a bani ya rike ga hannuna ko kuma shi wanda an ka ba gaskiya ran ka je ka yanke hukunci ka tabbata min haƙƙi na ina son ka rubuta min hukunci da kai ka bani kanuna to shi na ce waɗanda ma yanku hukumu lokacin da hukunci ya zartu waɗanda an ka nemi hadisi ko rubuta shi fa innahu hadisi rubuta wannan amrun al'amari na ji wanda ke waje ba ce to yau kuma kasance ba a nemi alƙalin shi rubuta ba ba a nemi alƙalin shi rubuta ba in yi rubuta akwai laifi ko babu laifi sai ce wa ma alal qadi junahun babu laifi ga alƙali la wala min harajin babu zunubi gare shi babu laifi gare shi in idan dai a ala ya rubuta ita da tun farko ba a neme shi ba ba a ce muna son ka rubuta mana ba sai rubuta kawai ba sun ba komai akan haka ya rubuta ke da mai ƙara ya kamata shi ba ko saboda saboda wanda dalili ko da ake ƙara kama da shi ba saboda da ya rubuta ba shi dan yakan yi halki da shi wanga da aka ƙara sun yi hali gare shi yakan yi wata na wanga mai kone ga shi ko ta yi. to da ka ƙara hukunci sai ka rubuta sai ka yi da shi kuma yana yiwa yiwa Allah tsari wanda an ka tabbata ma hakkin shi a da tsauri ƙwayar da gaske yakan yi wata rana ke da bayan wucewa alƙali aka ɗauki lokaci shi ko maƙara akan wani hakki ce ba ba shi ba to kaga duk wannan akwai hujja wanda ka sa alƙali shi rubuta ba sai an neme shi rubuta yake to amma ha wata ga shi na halatta ma ta su alifi to konai tarjilu rubuta ma lam yuqin nisa'u a cikin jariya ba ta aukuwa fi shi gare shi kalimatan ko da kalima guda ce ko kuma kullama wa su za a samu sabani ga ilimi kamar yanzu idan a haɓa su kamar sha'anin ta da rubusi kusina sai misali an haka alƙali ko da aka hannu alƙali sai alƙali ya kusanci lallai hakika shaidannin a cikin hukusin nan watan an ƙare sai samu wasu yace shin jama'a gida na wuri ka. masana gidan da abakin hukari wanda ya kasance mai ɗaki za mai ɗaki za ga takarda ɗaya da hannunmu wani da wani su a shaida shin kusa shaidan nan ga kusa rubutun su da yana ganin abubuwa na ɗauri abubuwa na sa baki da rana iyalin waɗansu sun ka ba da hutun suna irin kwasa da ke da aro sun ka ba su a ta haka nan sai ta ake tabbatar duk da a ciki ito gidan da aure kaza da wani da wani da wani su a shaida ko ga sun mutu shi jama'a ko san rubutun su dan ga rubutun su nan ga shi nan rubuce ko wannan su ga rubutu ne ga su ne da an ka samu sun ka samu sun ka tare da hakika wannan rubutun wani na wannan rubutun wani na wannan rubutun wani na to wannan shi da alƙali ya samu sai ce sake sabuwar da ko mannawa su game da ainihin shi shaidun shi aje kaga in ka dinga ba a suna na ko sai a samu jaya gare shi amma tare da hakan ga wata ga shi na halatta ma'a su'adi shi ya tambaya ce je da shi rubuta malam malam yakin da za ku fihi abin da ya bata ta gare shi matan ko da ku kalma guda ta ko kuma kullama ko kuma ku hu rubutawa sai kalima kalimomi da ma abin nan da yake la yakin da za ku ya ya ba ta akwai fihi gare shi duk wannan shi na tsakuwa wata irin ta'ajizi to nan an ƙare da can matsala ya shigo ga matsala ita kuma ta al'ajalu a cikin tsora ta hanko tunda muna da lokaci wani mai isa to shi na wasannan wannan matsala ita kuma wadda take can inda man ka to mun yi ne. ko wanda an kaci alkali shi na da dama shi ba musu lokaci lokaci kare kuma wata ce mai imhali ke mai jinkiri to muddin da aka baka da imhalin da aka yi maka duk saboda ka tabbatar da haƙƙin kana ko kuma saboda ko da abin da an ce ana biyar kana to nan inda ka kasa tabbatar da haƙƙin ka tajiri za a yi maka inda ka kasa ko da abin da an ka tabbatar suwa gare ka tajiri za a yi maka an gane wannan ko wannan magana ta akan ta'ajizi shi na ce wa ta'idu ta'ajizi wanda nemi a gajiyar da abokin ƙara ta yi mun nemi wannan mai maka da kamar hukunci shine alƙali to yi mula da ku ana zata da ta'ajizin nan lahu saboda shi fi kulle shay'in ga dukkanin komi bin qada'il hukunci ta'ajizin nan bin qada'il hukunci kai ne aka ce ran ta ya ce eh, na ya wa ne akan ina biya ta kaza ya mutan ya bashin ga a bashi dama ta lokaci kaza shi kawo shi da nubi kawo shi da nuba ka kuma ba shi dama ta lokaci ka bashi kashi da nufe kashi da nuba an mai yan hali na kwana uku wanda muka ci aka duhu da mata kofi da alaikun filata iyani zalika a dogara maka zubi an mai irin wannan jinkirin da ya kawo ba zan kai ina son a gajiya da shi daga duk da zai kawo baya ya kasa to in kan nemi alkali shi wanda shi a ce ruwa ne game da abin da wannan nema yi mata ajiri na mata ajiri kuma yanzu ana kanan kotu ko yanzu ana kanan kotu in ta wanda ka kara na son wahala da kai domin ne ce shi da hujja bai ba hujja ba ka samu ka ce ran kare ina so a yi tajiri ina neman tajiri gare shirin ran kai da yake mai hukuncin tajizi gaban kowa to alkali kuma ya samu shi tajiri to duk ko ina ana tajiri duk kuma an kai tajiri da bayan ka zo da hujjojinka ko ka ce ka kwakwar hujja ka zo ita ba za a yadda da ita an gane ko to sai mu karanta shi da ta karshe yace wa wa'ilu ta'jizi wanda nemi a gaji yadda abokin ƙara ta yi ya nemi wannan maimakon kakkafa ga mai hukunci shine alkali yumna lahu ana zartar da ta'ajizin nan gare shi fi kullu shay'in ga dukkanin komi ta ga umumi kenan birka za da hukunci sun ma'ala da kauli sannan akan wannan kauli wanda an ce in ka nemi ta'ajizi ga alkali shine wanda ka ƙara ta'ajizi akan wannan kauli la yultafatu ba a juyawa bima yuqalu ga duk abin da aka zo da shi daga baya ba da ta'ajizin bayan gaje shi sarauta wanda tabbata ina da 'a'a, hubusin shi da zai ta imma da 'a'a hubusin an da inda kasance watan ka shiga cikin gida kana cikin gida kana da ciki ne gidan gaba na ka na ba aro ne an ka baka wanda baka aron gidan Allah ka jira ba tai ya ne son rasu jikoki ne annan aka to aka ce wani gidan gada an ka baka aro ana bukata tai ce ni ai hubusi ya bayan cewa in zama kan rayuwa ta ni da ɗiyana da ɗiyan ɗiyana ta ga zama gida da kariya ce ko to nan illaji a hukutu sai ga da awa hukutu shi ke nan sai ainihin su iya mai gidan nan sun kai kara ta kan suna son gidan kakansu matsalar saboda aro ya bashi kuma gashi ya ke ita shi ko ce husai an ka bashi an ka ce shi kawo shi da nuni akan husai an ka bashi yadda ya yi da shaida bai samu shaida ba an ka ba a jinkiri adadin da aka yi mai kare da muhalli da an kai mai na kwana uku ya kare daga baya sai su iya nan suka ce muna son a mai ta'ajiri an ka mai ta'ajiri to shi wanga an kwata ta'ajiri daga baya sai samu hujjoji ya samu shaidannu can da muka hito a jaza an bayyana bayyinati ya kasa aka tsaye da shaida to daga baya sai samu shaidannu da ka tabbatar da gidan nan hubu sai an kafa shi shi kenan nan amila da muqtalafu hmm. ko amila amila muqtalafu sai sai shi aiki da abinda wannan shaidun da ba hmm. ta fitarwa illa da au talaka ko ko kuma saki haka nan kuma inda mata da miji mace take miji ya sake ta yace bai sake ta ba an ka neman ta ta kawo shaidannu wa adda an iqamatul bayyinati ta ka kawo shaida shikenan bayan ta ka kawo shaida shikenan sai shi alkali sai shi miji Yake ranka eh ka ba ta lokaci kaza ta kawo shaidu ba a ba ta lokaci kaza ba ta kawo shaidu ai mata imhali ina son ku gaje ta ce na gaishe ta na gaje ki daga aran da ke ci abin ki ya sake ki don hakan ga ta koma gidan mijinki to daga ba ta samu shaidannu a kan lalle hakika sake ta to amina bai muku ku. sai shi aiki da abinda watan wannan hukunci ne bai zarta suwa ko kuma a da idan ta ta kusa sai ni haka nan kuma inda wani ci kamar yanzu kuna zancen gida sai kuma ya ce salamu alaikum alaikum salamu sai shi gona a gidan wani ce an yi a ɗanai da wuri ka zane shi da ma ya faɗa ne dan mula ta ji ana samun haka nan ɗan shari'a da shi ke nace shi ɗan wani na aka nemi shi shaidannu ba a samu shaidannu ba wa'adin zan haika masa bai ne sai kasa daga tsaye da shaida an ka ci gaba da shari'a an ci gaba da shari'a sai kai wannan da ya jingina kai ne ga mahaifinka ya ce mahaifinku guda da shi kun ce mahaifinku guda da shi ko kuma ce shigikin kana ko kuma ce ainihin ɗa'ibin kana ko ce ɗa'ibin kana kai baka sani ba ya kasa tsaye da shaida akan wannan ya ce ranka ina son a yi mai ta'adili tun da ya kasa bai mai ta'adili da in ya samu hujjoji akan zama na yi ɗan gidan na ana yarda da su audamin haka nan kuma ko kuma wata matsala jini haka nan kuma inda ya kasance watan wani na ya kashe wani kashin ganar ganganci na kuma an tabbatar da kashin da ganganci na shi ke na sace shi na da hujja akan cewa wannan makatulin ya yahe mishi wannan da ni kashi ya yahe mini kashi ya ce ya yahe mini kashi ko kafin mun tullace da ni fulani wani shi ya kashe ni amma ku shi na yahe mishi a yi mutuwa ta ce wani kai kashe ni amma ku shi na yahe mishi irin wannan ya faru amma shi ba ya waye ba wai la ya faɗa da wani bayan ya faɗa da shi ta raba su to wanga da aka wahal ko kuma da aka kayar ya yi wancan ƙarfi amma sai Allah ba ya sa'a ta ya ce da shi da shi ikan mutane kuma ga shi na ganin ka ne zarumi to wannan abu sai bata mai sai yana yi sai tsallaka gidan wancan ne ga da Allah da gatari ya zo shi na kwanci ya tsani gatari shi kusa da gatari hija hija hija hija hija hija ya kasa shi ga tsirin gaggaba za a gane shi ya shi ƙari gudu bar ga ta yi to kashin shi ita ba sai shi ta ce ku shaidu wani na ganin shi na tsanin gasari wani na tsanin gasari ga wannan ya mallar su kenan ga gasari sannan kuma ga idan yana yi wani aro gasari a ba ta zahin kama shi a kan can shi kan shi gasari amma an samu kiyamun lauti shi ya kira suna ne ya ce ku shaidu wani tsanin gasari an gane ku to na iya ce na yahe hebi to irin wannan na ya faru an gane ku a wajen shi na da awa akan jini an kama shi za a yi mai hukunci na kisa akan ya kashe wani daga zan sai ta ai ya ce ya yahe mini rahin jini ne to in ya ce ya gini su da a shi kenan yaudar da ila da ya ce sai mai koma gariya inda mai sa cewa wannan rajuli al'afu an ke al'amdi mutum ya samu shi ya yi ne da ganganci ne shi da ganganci ya samu shi ya to shi ta ce ai wani ya ce ya yi mijinin an ka ce kawo hujjoji wa a jaza an iƙa musu da mutu. ya taka kawo hujja gabanin a yanke hukuncin shi ne sai samu hujjoji ne da shaidanu akan an ya yi mijinin to za a kashe shi ba au itaƙe ko kuma ta haka nan kuma inda an kai jayya tsakanin bawa da mai kai bawa sai kace mai gidanka ya ɗauka ka shi ku ce bai ɗauka ka ba dan dama ta sun wuce a haka kotu a ƙarfe shi kawo hujjoji ne a kan lahaji ga ɗauka shi an ka ba shi lokaci an ka sake ba shi lokaci an ka ba shi lokaci sai shi ainihin sai da ya ce to ina son a gajiyar da wani akan ya kasa kawo hujja akan na ɗauka shi alƙali ce na bige shi da yanzu ka koma bawa to ana nan shi ana zama dai ba a sai samu hujjoji shi da zo akan jari na hakika sai da ya ɗauka shi to nan ana ana tashi da gwajin hukunci don hukunci to duk wannan dai ana aiki da ta'ajizi da waɗanda gaure ne fitin da aka ke aka ga aka hukunci ba a ittifaki a komo ba a komo a hukunci ba ba mu da da Wa man uhu hannuwa ce alƙaba watan kamar yanzu alƙadi alƙadin sakkwato in yi ba kunci kano ya ba kunci kano to kai ya ɗaji da alƙalin kano da ce mai airan ta ce mai ai a asabe ne akwai wani ya kawo ƙarar wani wani mutum ya kawo ƙara na sakkwato na cewa shi na da yawa wanda ake kuma dama ina so in wata ka da ya aiko maka amma kuma kashi na zo na zo inda ake na zo gane ta ba haka ina shaida maka cewa wani na wa wani kasa ba sai na aiko takarda ba zan turo shi kawai ka amsa mai haƙƙi ne to shi na cewa mako hannuwa ta yi ke tsara magana ta yi ina inda ya zo garin da ba gari ne ba an gwada shi an kaddara shi rashin shi ita ba don na alƙali amma wata wagar ta'arifa ba domin maza tashin wasu maruwa a sun hanzama ta sun ce ana tarihi suna taron kaɗe a suna da tsada a gari na tabbato akan wani mutum mai suna kaza mai suna kaza cikin garin gana ta na Kano akwai wani mai suna kaza wanda ya kasance shi mai ƙara na tabbato wanda sa ƙara wani na shaga ba shi. ina tabbata ma in kuma zan wuce zuwa gare ka daga wanda ta alifi na wata wata ta alifa ba